ku biyo ni harafinku insha Allah bidiyon mu na za mu ku jawabi ne akan yadda za ku je ku sami airdrop na W Dogecoin kyauta a cikin Trust Wallet ɗinku ku biyo ni da fari zan ajiye muku link wanda za ku buta kan shi ku je cikin Trust Wallet ɗinku ku yi facing domin ku samu wannan airdrop ɗin idan kuka click akan link ɗin a description zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka ga wasu maɓalle na ƙwaya uku sai ku danna su kamar haka da kun danna su kamar haka sai ku danna wannan kwafi link ɗin da kun danna shi ga shi link clip a kwafi to clipboard ma'ana an yi kwafi ɗin sa zuwa clipboard kuna coffee ɗinsa kawai sai ku fita da kun fita sai ku tafi transfer ɗin kamar haka sai ku shige ta da kun shige ta za ku saka fin ku in ta ku tana da fin yawa kuna shiga sai transfer ɗin kamar haka kuka buɗe ta ku tabbata kuna da smart chain wanda akalla ya kai dala ɗaya ko ma ƙasa da haka amma ya ku tabbata akwai raguwar smart chain gashi kun ga yana ya kai kimanin ne 1.1 abu 1.24 dollar to ku tabbata kuma kuna da shi daidai misali sai ku shiga wannan the apps din da kun shiga the apps sai ku matsa wannan wajen wajen search din nan gashi nan sai ku pasting na wannan link din da kuka ku kun yi pasting nan ga alamar search nan a baya sai ku danna ta kamar haka sai ku danna wannan don din gashi nan zai tafi sashi wannan alamar ta ethereum za ku danna ta ne ku canza shi daga ethereum ya koma wannan smart chain din domin a shi za a ɗauki charging transaction din ma'ana ɗan ladan aikin da za a yi muku na wannan ba da wannan w coin din to ladan transaction din za su ɗauka da wannan smart chain ɗin to shi kenan yanzu ga page nan yana buɗewa da wannan shi ne zama na farko na fara za ka yi subscribe kai mana share da like da wannan bidiyo din ya burge ka yawwa kun ga gashi yanzu page ya buɗe kamar haka yana buɗe muku kamar haka kun gani gashi nan gashi yadda yake nuna saura kwana hamsin da ɗaya da awa goma sha takwas da minti 48 sukan 32 domin me a yi listin ɗinsa a fankin swap sannan shi wannan airdrop ɗin shi ma zai kare. yana ƙarewa za a yi listin ɗinsa a fankin swap to yanzu sai kai ƙoƙari domin ka samu naka kamar yadda kuke gani nan bari mu koma nan sai ka danna wannan get started ɗin kana danna shi zai kawo ka wannan wajen can ƙasa ne ga yadda aka nuna za ka iya siya sannan kuma za ka iya claiming na airdrop abin da su iya siyarwa mafi karanci shine 0.01 binance mafi yawa kuma ba a sayar da maka na sama da mai binance kwaya ashirin ba amma mu yanzu airdrop muke nema shi muke so na kyauta wanda ya ga yana da kuɗi zai iya jarraba na siya wanda ba da sahihanci a kan shi zai iya jarraba shi ya juwa in an yi da sai lafiya lau ne yawwa yanzu sai mu click akan wannan airdrop din yawa kamar yadda kuke gani za ka click akan wannan claim airdrop din sai mai click akan shi da mu click akan shi gashi ya nuna mana confirm transaction ko da ya nuna maka connect a wallet ya haka wata browser daban kawai ka katse ka dawo sai ka kara bin abun a farko zai ƙara dawo da kai wannan confirm transaction ɗin sai ka danna wannan approve ɗin gashi za su ɗauki 0.19 dollar abin da za su ɗauka kenan sai ka danna approve ka danna approve gashi nan ya tafi yanzu muna fata abin yayi yanzu bari mu koma mu gani okay sai mu koma wallet ɗinmu yanzu bari mu shiga smart chain ɗinmu mu ga bari mu click akan wannan din nan. gani ne yanzu ne to yanzu kimanin karfe tara da minti ashirin da bakwai a karfe tara da minti ashirin da biyar na yanzu ne saboda haka yanzu ga wannan recipient ɗin nan sai mu yi kwafi ɗinsa wannan kun gan shi sai mu kwafe shi kamar haka da mun kwafe shi shikenan sai mu fita da mun fita ga wannan ɓallon ƙwaya biyu sai mu shiga sai mai yi ɗin shi wannan abin da muka kwafa control address ne zai mana sashin na wannan token ɗin gashi nan w coin sai mu kunna shi kamar haka da mun kunna shi sai mu click a kan shi gashi zero sai mu dan bashi lokaci kun ga gashi yanzu an bamu coin kwaya miliyan ɗaya to ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar a wannan w i amin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku wanda fasa za ku mana share da like na wannan bidiyo mun gode